من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun hada labarun duniya da dumi su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon san abin da zai biyo shine iran a mako sannan kuma shirin na lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya nan da daƙiƙoƙi za a ji labarin duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. kasar labanan an samu shahidai uku sanadiyar hare-haren haramtacciyar ƙasar isra'ila babban magatakar majalisar ɗinkin duniya ya ce majalisar ta da buƙatuwa da a yi mata ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta futsal ta matan iran sun samu nasara a kan ƙasar bahrain yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun a labanan an samu shahidai uku sanadiyar hare-haren haramtaccen kasar isra'ila a kudancin labanan ma'aikatar kiwon lafiyar kasar labanan ta sanar da shahadar mutum ɗaya da kuma jikatar wani sanadiyar harin da haramtaccen kasar isra'ila ta kaiwa wata mota a garin wato zudur da ke gundumar nabatsiya tashar talabijin ta almayadin ta bayar da labarin cewa a jiya juma'a sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan sun buɗe wuta a cikin labanan daga kan iyaka ta alhamamis buɗe wutar da manyan bindigogi da 'yan sahaniyar suka yi ya shafi kudancin birnin alhayam har ila yau birnin na alhayam ya fuskanci wasu har-haren daga haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta yi amfani da jiragen sama marasa matuƙi haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da keta hurumin labanan ta hanyar keta tsagaita wutar yakin da aka yi tun a ranar 27 ga watan afrilu na shekara ta 2024 hanzu da muna labanan inda shugaban gwamnatin kasar nawab salam ya ce yin mu'amalar diflomasiya da haramtaccen ƙasar isra'ila ba shi da alfanu shugaban gwamnatin ƙasar labanan ɗin nawab salam ya bayyana cewa tun da aka kafa gwamnati a ƙasar labanan ɗin ake yin dukkanin abin da ya kamata ta hanyoyin diflomasiya domin yin matsin lamba a kan haramtaccen ƙasar isra'ila ta daina keta hurumin wannan ƙasa sannan kuma ta janye daga wuraren da ta shiga tare da sakin fursunoni 'yan ƙasar labanan nawab salam ya ƙada cewa babu kafar diflomasiyar da aiki da ita wato buɗe kafar diflomasiya da aiki da ita a wannan fagen bai bayar da wani sakamako ba watakila kuma zai ɗauki lokaci mai tsawo a nan gaba shugaban gwamnatin ƙasar ta labanon ya kuma ce a cikin wato a yanzu muna cikin halin yaƙi ne da isra'ila wani lokaci ya yi tsanani wani lokaci kuma ya sauƙin illa iyaka muna ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen hakan dangane da batun buɗe tattaunawa da haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar shiga tsakanin wani ɓangare shugaban gwamnatin ƙasar ta labanan ya ce hakan baya cikin abin da ke gabanmu har sai illa masha allahu shugaban ƙasar colombia ya yi watsi da takunkumin da amurka ta ƙaƙaba masa shugaba gustavo petro na ƙasar colombia ya ce ba wai kawai baya wata mu'amala ta kasuwanci da amurka ba ne ba shi ma da koda dala ƙwaya ɗaya a cikin wani asusu na bankunan amurka balle a ce a rufe masa shi gustavo ya ƙara da cewa ko kaɗan ba zai taɓa rusunawa a gaban amurka ba ba kuma zai ja da baya ba a jiya juma'a da murice ne dai betulmalin amurka ya sanar da kakaba wa shugaban kasar ta colombia takunkumi gustavo ya ci gaba da cewa yadda yake fada da yaduwar mugan kwayoyin da shan wato da shan su a shekaru masu tsawo shine sa amurkan ta ɗauki wannan irin matakin a kansa alhali ƙasarsa colombia tana taimaka wajen hana amurkawan shan hodar iblis shugaban ƙasar amurka donald trump ya taɓa zargin takwaransa na colombia da cewa yana taimakawa wajen yaduwar hodar iblis a cikin amurka tare da siffa tashi a matsayin dillalin magan kwayoyi amurka dai ta shiga tsama da shugaban colombia ne saboda siyasarsa ta ƙin jinin haramtaccen ƙasar isra'ila da take tafka laifukan yaƙi a gaza bayan da ƙasarsa ta yanke duk wata alaƙar diflomasiya da kasuwanci da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a yayin taron babban zawar majalisar ɗinkin duniya na ƙarshe da aka yi a birnin new york shugaban ƙasar ta colombia ya yi kira da a kafa rundunar ƙasa da ƙasa ta soja domin kare al'ummar falasɗinu da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa kisan kiyashi. To waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Antonio Guterres ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana buƙatuwa da a yi mata ma Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniyar Antonio Guterres ya bayyana cewa Majalisar tana da buƙatuwa da a yi mata ma da kuma gyare-gyare. Guterres ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi. na cika shekaru 80 da kafuwar majalisar ɗinkin duniya guterres ya kuma ce tare da cewa ayyukan da majalisar take aiwatarwa suna da matuƙar muhimmanci amma kuma haliccinsa yana tangal-tangal sannan kuma ya ƙara da cewa an daɗe ana sauraron aiwa wannan majalisar kwaskwarima a wani sashe na jawabin nashi babban ta majalisar ɗinkin duniyar ya zargi wasu ƙasashen da suke mambobi a cikin majalisar da cewa a lokuta da dama suna yin abubuwan da suke cin karo da dokan majalisar da hakan yake sa ake yin a kan ita kanta majalisar ta ɗinkin duniya har ila guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya ba aikinta wato ta mamaye wani wuri ba kuma ba mallakar wata daula ba ce tare da yin kira da a gyara abin da aka ake samu na gibi a kasafin kuɗi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fursal ta matan Iran ta sami nasara a kan takwarata ta ƙasar Bahrain. Ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Fursal ta matan Iran ta zura ƙwallaye goma sha hudu da nema a wasan da ya haɗa su da takwaranta na ƙasar Bahrain masu masaukin baƙi. a ranar alhamis da ta gabata ne dai aka buɗe wasannin nahiyar asiya na ƙwallon ƙafa na futsal a ƙasar bahrain a wasan farko ƙungiyar ta iran ta samu nasara a kan ƙawarta ta ƙasar wato ta hong kong ta hanyar zira ƙwallaye shida wasa na biyu da iran ɗin ta yi shine da ƙungiyar ƙasar bahrain mai masaukin baƙi ta samu galaba a kanta da ƙwallaye goma sha hudu da nema 'yan wasan na iran sun kunshi fatima shakurani da niyaresh rahmani da kuma da wato tahanas bakari sai kuma hadis yari da kuma narjis amir musni yaduwa yanzu din kungiyar kwallon futsal ta iran tana da maki shida kuma ita ce a gaba akan sauran kungiyoyin kasashe to kashen labaran duniyar kenan. To saurare sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san abin da zai biyo baya shine irin a mako sai kuma shirin nan na lafiya. To waɗannan su ne abubuwan da muka yi muku tanadi kuma muna fatan cewa za ku kasance tare da mu domin ku saurare su ɗaya bayan ɗaya kuma da haka muke ban kwana da ku sai a yi sauraro lafiya. sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka gaba mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku an da aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kan kasar iran har na tsawon watanni shida idan iran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata ya yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharaɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su buƙaci a kada ƙuri'a kan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da ƙudurin yana buƙatar akalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka gabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan kuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na kasar iran ya kara da cewa matakan da aka dauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta kasar iran shine tabbatar da cewa kasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana daya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin bacin rai da damuwa da 'yan majalisar suka nuna akan matakin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da na so bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wadda take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujjar cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa kan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin kokarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa. tare da mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka din a kan kasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a ƙoƙarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi ƙasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 25 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan Jama'a Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau aka sako margayi Imam Khomeini daga gidan kaso na gwamnatin sarki sha sakamakon gabatar da wani jawabi wanda ya yi inda ya kausar suka akan amincewa da dokar da aka kafa ko kuma ba da kariya ga 'yan kasar amurka a kasar iran a nasa jawabin murga imam Khomeini ya yi allah wadai da amurka da kuma gwamnatin sahuniya sannan kuma ya nuna wannan rana a matsayin rana ta bakin ciki ya kuma nuna adawarsa matuƙa da tsarin mulki da gwamnatin sarki sha wanda ya kafa irin wannan doka wadda ta yi hannun riga da haƙoƙi na al'ummar kasar iran musamman ma dai yadda ya mika wuya ka shukaf ga amurka da yahudawan sahiyuniya da turawan yammacin duniya 'yan mulkin mallaka irin wannan mataki da margayi imam Khomeini ya dauka ya sake fusata gwamnatin sarki sha ta da gwamnatin sarki sha ta kafa masa wasu sabbin dokoki da ka'idoji bayan 'yan kwanaki kuma aka kama shi aka fitar da shi da kasar da farko dai an kore shi inda ya koma kasar turkiya bayan watanni goma sha ɗaya kuma aka kore shi daga kasar turkiya ya kuma yi gudun hijira zuwa iraki sakamakon yadda yake amincewa da sharaɗa da mahukuntan kasar turkiya suka kafa masa waɗanda su ma sun yi hannun riga da manufofinsa musamman ma hana shi yin magana a kan duk wani abin da ya shafi kasar iran ko kuma batutuwa da suka shafi siyasa bayan sarsa kasar iraki marigayi imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa da korowa ta ilmomin addinin musulunci gami da sauran harkokinsa na gwagwarmaya da zalunci da kama karya na gwamnatin sarki sha dan koran kasar amurka da kasashen yammacin duniya marga imam kumeni ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a cikin walwala a birnin najaf na kasar iraki wanda kuma shine babbar cibiyar ilimin addinin musulunci ta kasar irakin amma daga bisani bayan da saddam hussein ya mamaye harkokin siyasa a kasar iraki baki daya ya hada kai da sarki sha na kasar iran domin takura wa marigayi imam khomeini tare da hana shi gudanar da al'amura na addini a cikin yanci wanda shi ma nan marigayi imam khomeini bai amince da sharuɗan da saddam hussein ya gindaya masa ba daga nan ne kuma aka tilasta masa barin kasar iraki zuwa kasar faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan oktoban shekara ta 1917 jun juhalin gurguzu kai ga samun nasara a kasar rasha kafin wannan lokacin da sarakunan kasar rasha suna zaluntar mutanen kasar kuma talauci ya yaɗu a tsakanin mutanen kasar rasha wanda ya sa mutane suka ba da goyon baya ga yunkurin juyin juhalin gurguzu musamman ma dai marasa galihu daga cikinsu. su tsarin gurguzu ne dai ya kafa tarayyar soviet wadda ta mamaye wasu kasashe makwabtan kasar rasha wanda hakan kuma ya baiwa tarayyar soviet din karfi a duniya amma bayan shekaru saba'in tsarin gurguzu wanda yake iko da tarayyar soviet ya wargaje kuma kasashen da suke cikin wannan tarayya sun tarwatse kowace ta koma mai cin gishin kanta masu saurare ko san cewa yau ce ranar 29 ga watan oktoba ranar da ake ɗaukata a matsayin ranar kasa a ƙasar kazakistan kazakistan da tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da goma sha bakwai da talatin kuma tana kwaftaka da kasashen rasha daga arewa china daga kudu kirgistan daga kudu maso yamma sai kuma uzbekistan daga kudu harshen mutanen kasar ɗaya shine kazakh amma harshen rashanci shine harshen da ake magana da shi a hukumance a ƙasar kasantuwar ta daga cikin kasashen tsohon tarayyar soviet baga kuma kazakistan tana bakin tekun caspian sea sannan kuma kashi 20 cikin 100 na kasar duwatsu ne kuma mafi yawan mutanen kasar musulmi ne masu rarrai ko kun san cewa shekaru 144 suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan oktoban shekara ta 1881 aka haifi pablo picasso a kasar spain picasso shahararren mai ayyukan zane-zane ne a lokacin rayuwarsa shine fara kirkiro nau'in zane-zane na cubism zanen da ke nuna yadda abubuwa suka faru a tarihi a cikin allo guda ɗaya wanda kuma a cikin kankanin lokaci ya samu karbuwa matuka a cikin kasashen turai musamman ma da ƙasar faransa masu ayyukan zane-zane da dama sun yi koyi da irin wannan salo na zane-zanensa musamman ma dai zanen cubism mafi shahara da cikin zane-zane wanda ya yi a irin wannan salo shine zanen konika wanda a cikinsa ya nuna abubuwa da dama da suka faru masu muni a garin konika na kasar spain a lokacin yakin basasar kasar leka iran yawa masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin mai murare masu daɗan tarihi da mawurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu waya sukan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin ababen tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini ne suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na nahawu da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun a da zuwa yanzu suna da Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron shek Muhammad Kamal da shek Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yin haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye akan kafafunsa iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu. Kowane gini ɗaya dalilai da suka sanya ake sanya masa suna. A zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi, ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi. Don haka, makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi. Don haka, dole ne a kira shi da makaranta, amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas da titin lambuna hudu. da ke Isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai da zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl bai shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan Ladin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da korama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwa ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda kasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙirƙirar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diba sai masallaci mai cike da tarihi da kuma hasumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar na saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci wasu sauran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to marilla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da dakta sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai-ɗai-ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitararsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na'am. Kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokan abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kamar akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kamar viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kamar protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su wa'annan viruses ne ko wa'annan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana a makon da ya gabata ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To dukta a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shine kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu waɗannan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial vaginosis wanda shi wannan misali kwayan cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so ja da yalo a so farin kafsu a so waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa. za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon gadi amsar da ya bayar. na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a alakulla halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake na biyu kuma shine wani faruruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan faruruwan, kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa faruruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawan yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin cikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuwa. wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai a ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke a wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai a tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adarsu to wayannan su ne mahimman kaman manyan alamu na ɗaya mun yi magana akan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan ruwa da za mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan um, kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon mara tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da rura To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed, kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya thank you كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسري وخمشيم عد شتم عسري وعسريم لفيها شعونها بين لؤمي على قل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز